Hukumar NAPTIP dai ta ce miyagun irin sun canja salo da dabarun yaudarar mutane da ake fatauci da su zuwa wasu ƙasashe a zahirance saboda kama su da jami'an tsaro ke yi a Najeriya. A yanzu haka dai sun kara da kafofin sadarwa na yanar gizo a faɗin ƙasar inda suke janyo hankalin masu faɗawa tarkon su, Darakta a sashen shari'a na hukumar Hassan Tahir ya yi ƙari da cewa. Ko da yaushe su mutanen nan suna fito da hanyoyi ne waɗanda yake suke ƙoƙarin su ga cewa sun cimma burinsu. Suna yin amfani da yanar gizo wurin samun mutanen da suke so su samu domin su aika su waje ko kuma su sa su hanya ta karuwanci ko kuma su sa su hanya ta aikata wanda yake doka ta hana za ka gani kan yanar gizo ana neman ma'aikata ko kuma a'a scholarship ne wanda wasu kungiyoyi suka bayar da zumma cewa idan ka nemi wannan scholarship din da za a kai ka waje kai karatu daga karshe in ka je za ka ga cewa ka zama nama ko kuma a'a aiki aka tallata a ita wannan yanan gizo an ba shi kuɗi mai yawa za a ce idan ka je kai wannan aikin ga abin da za ka samu kana neman wannan aikin kana zuwa shikenan shi ma ka zama nama mafi aksarin lokuta da matasa su suka fi fadawa tarkon miyagun irin da ke amfani da sunan ba su aiki ko samun karatu da damar yin wasannin motsa jiki na ƙarya a ƙasashen waje. Fauziya Munir guda ce a cikin matasan da suka faɗa tarkon waɗannan mutane ta yanar gizo amma ta sha da ƙyar. Na taɓa samun irin wannan wani lokaci da na so in je in yi karatu haka a UK. So a ta cikin wannan kafofin ya da zamantan suka turo min na cika fom bayan kwana ɗaya bai ma cika awa 24 ba haka kawai sai suka tura min da acceptance letter cewa in je in yi jarabawa a Lagos. To tun daga lokacin da sai na sa fara samun wasu wasi motsi a zuciya na na tashi na je har Lagos ni tun daga na je wurin venue din ma a wani gidan sama ne haka yanayin mutanen da na gani duk jiyayyu haka haka dai muka fasa muka ce kai anya kamar wayannan yan yaudara ne kwararre kan harkar sadarwa a Najeriya Yusufuddin A Yusuf ya yi karin haske game da wannan sabuwar hanya da masu fatocin mutanen ke amfani da shi to abin da yake faruwa shine gaskiya sukan yi amfani da weakness din mutane kamar a ce akwai mutanen da suke su bonon su su tafi ƙasashen waje zaka ga ko a nan internet intanet ka shiga youtube ka shiga instagram za ga advert ma ana yi na cewa mutum yana so zai tafi kasar waje ga hanyar da ake bi irin waɗannan abubuwa idan mutum ya je folin ba tare da ya verify din su cewa da gaske ne ko ba gaske ba zai iya shiga cikin wannan hadari idan abin da za yi kawai ka yi shi cikin tsari babban jami'i a kungiyar da ke fafutukan kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa a Najeriya wato Amnesty International Awal Musa Rafsanjani ya ce wannan lamari ne da ke buƙatar a ci gaba da wayarwa da al'umma kawunan su ƙasashe kasashe da dama muna da labarin inda 'yan Najeriya aka yaudare su aka kai su irin waɗannan ƙasashe a turai ne da ƙasashen Asiya kuma ba su da 'yanci ba za su iya dawowa gida ba saboda an ma kwace fasfo ɗinsu saboda haka wannan abu da yake faruwa abu ne wanda yake ba mu yarda da shi ba za mu ci gaba da kira ga gwamnati ta tashi tsaye don ta tabbatar da kan cewa an wayewa da 'yan ƙasa kai. Ita ma 'yan rajin kare hakkin ɗan Adam Hajiya Mariya Baba ta yi ƙari da cewa. Ya kamata mutane su yi nasara sanin jama'a da yawa wanda baka san su ba ku mu'amala da su akwai hadari babba a cikin sa mutum ya zo ya ciza ya hura kuma duk wanda zaka yi mu'amala shi ka san ka san shi ya san ka fataucin mutane zuwa ƙasashen turai da sauran ƙasashen duniya da ya zama babban annoba wanda mafi yawan alƙawuran da ake wa mutane ba shi suke taddawa ba asali ma sai dai ya jefa rayukansu cikin hatsari shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya